fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani. sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa Hausa.com. Masu gabatarwa. Ahmed Hafiz baballi. Tare da ni, Zahra Aminu Fagi. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 11 ga watan janairun shekarar 2021 maganar kenan a makon da ya gabata mun kawo muku maudu'i akan dalilin me yasa mutuwar aure ta yawaita a arewacin Najeriya inda maza magidanta masu iyali suka bayyana mana ta bangaren su. A wannan makon za mu kawo muku ta bangaren mata inda za su yi mana raddi akan al'amuran auratayya da kuma mutuwar aure. To a yau wakilin sashen Hausa Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. To jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattaunawar a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da filin tattaunawar a Kaduna. Wakilin sashen Hausa ta gayyato mana mata inda za su fayyace mana wai menene dalilin da ya sa mutuwa aure ke yawa a arewacin Najeriya binta gare ki. barka mu da saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda a yau biki tare da mata inda za su yi raddi a game da maganganun da maza suka yi akan maudu'in mu da muke gabatar na dalilan da ke kawo yawaitar mace-macen aure a arewacin Najeriya. wato shi wannan dai maudu'i ba sabo bane kuma larura ita ma ba wani sabo bane a arewaci don ya zama mana kamar wani tambari yawanci a halin yanzu idan an yi aure ba aure ne na haɗi ko kuma aure ne na dole ba aure ne da ake kira wai auren soyayya muna tare da mata waɗanda kowannen su ta kumbura ta tun domin ta faɗi albarkacin bakinta kuma ta yi raddi akan abin da maza suka ce malama me sunanki sunana malama hafsa aliyu sunana fadima bala kamar yadda kuji na faɗa cewa maza fa sun ce ku ne da ahalinku da iyaye mu ne dai dalilan da yake kawo mace-macen aure su fa ba ruwansa kawai haƙuri ne da su kuma dai an raina su sun ce kun iya mulki iyayen ku su yi musu mulki ba kwa jin magana waye waye to ni ne na rasa ma wanne ne zan kama so yanzu dai din in ji daga bakin kuwa shin haka abin yake ne kun gagare su to su dai a faɗin su kenan dan ma muna tare da namu muna tare da tattare muna tattare da namu dalilan kai eh, da hujjoji da hujjoji saboda su suna fili na su kare kansu hmm. saboda mata dai a takaice in suna da nasu amma mazan nasu su ma yana nan saboda yanzu mutuwan aure a arewa zance ko a afirka abu ne ya zama ruwan dare ga duniya bayan haka kuma matan za a zo a rabu da su abun babban kalubalen ma da ake fuskanta shine matsalar samun tabarbarewar tarbiyya na yaran da aka a cikin wannan auren fa a cikin wannan rabuwan aure da ake samu kamar yadda ke kika fara tattaunawa a kan tarbiyyar zaman aure to gaskiya laifin ba wai na mata ba ne laifi na namiji ne tunda auren nan za a zo a shirya shi ne akan soyayya haka kwace kana soyayya da ita hmm. kai ka ganta ka ce kana so ba zaba maka akai ba ba daura mata ita akai a kafarka ba hmm. aka ce dole sai ka aure ta mistake din da namiji yake yi a rayuwar shi ba zan taba cewa kamar yadda na san zafin ciwon uwata ba mm. in ce ya wulakanta uwashi a kaina gaskiya kuma nima ba zan ce ya wulakanta ni ba a kai shi saboda shi ma yana da yan shi ni ma ina da hurumi na mm. to amma sai su samu su suke fara bata zaman aure a gin mijin su suke fara bata zaman aure me yasa kuke kai laifi ke da kika zo gidan me yasa baki iya zama da su ba ai ba magana zama da su ba hurumin su mm. daban nawa daban akwai abin da hakki na ne ni a bani haka to ba za a bani ba mm. sai a je a kuma ni ban isa in yi magana ba ɗaya kenan na biyu kuma su hakkin su ban isa nima in shiga ba in yi magana amma ni ce bora tun da auro na aka yi kuma idan ya samu abin duniya ni na auro shi bai da ko sisi eh. to idan ya samu abin duniya ana bakin ciki ni da 'ya'yana mu zauna mu ci wannan arzikin a to dai wani ke ci dole namiji mijin mata hudu ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mata hmm. to saboda haka duk wata mace hmm. da take takama wai kaza kaza sai dai Allah bai kaddara ba kuma sai dai in mijinki bai da kwai a jikin wata idan yana da shi dole sai ya haife walau da aure walau ba aure akwai muna fatan kaddara amma ta alkhairi hmm. amma ba ta sharri ba to ba za ma a fito miki a inda za a lallashe ki ba a ah. yi miki wa'azi a nuna miki haka ɗaya ne na tashi mahaifina mata hudu na ganshi da shi kin ga bai cancanta in ce ba zan zauna da wata ba. To kidan kuma a lokacin da zaki ga babu wannan sake saken ko akwai? A'a ni tun da babana ya auri mace da hudun nan na san shi kuma hudun nan suka mai ta ba ban taba ganin ya ce yau ya saki mace ba. Haka nan yake ta hakuri da su ba suna hakuri da shi. Yawwa suke hakuri da shi. To ko hakuri ne ba idan mazan sun ce wa yanzu ba ku da hakuri. A'a. To a yanzu akwai wata rayuwa ce wanda aka ce idan ruwanka bai ishe ka alwala ba mm. ka buga taimama. Haka aka ce. Wani namijin bai da shi. kuma ke kina da kashin da kina da zuciyar da zaki nema mm. akwai yanda za a yi ki nema kuɗin ki rufa ma kanki asiri ki rufa mai da ƴaƴanki sai ya ce shi ba haka ba idan ya ce shi ba haka ba kuma ke yanzu kina kokarin tarbiyyantar da yara ne saboda zamani ya canza to baiwa Allah ba su dama cikin abin da suka ce sun ce kuna musu mulkin mallaka kuna musu shishigi kuma kuna musu iko to kin ga kenan idan kika kudin nan zai ga kila zaki dinga ke zaki da zama hajiyan gidan ke ne idan da kana sai mun zanin dubu ɗari ko dubu mm. hamsin mm. sai ya zama ne yanzu ko na dubu biyar baka da karfin da zaka sai mu mm. ni kuma ina juyawa ina samu idan na siya kafin wani ya gani kai ka gani idan yau zan fesa turare misali kafin in fesa in fita da shi kai ka ji kanshin shi misali a zan mishi mana dole. To kin ai akwai gori. Ai mana mata bai wani Allah. Ba maganan gori. Duk macen da ta san halacci. Duk macen da ta san halacci ba gori tsakaninta da miji amma akwai saɓani ko harshe da haƙori wata rana ana saɓa hmm. ko shi namijin wata rana akwai lokacin da zai miki gori musamman idan ya ɗauko ki a ba babban gida ba a ƙaramin oh. gida Ah. lokacin ku dinga basar rufa babban gida eh babban gida gida da karamin gida eh to ai gida na nufin duk na mai. Ah. ba gidan mai kuɗi ba karamin gida yana nufin gidan da babu tarbiyya saboda haka talauci ba karamin gida bane to sai dai ki ce ya dauko ya dauko to babu to bari in gyara magana ta hmm. ya dauko a gidan da bai kai gidansa arziki ba shi an aure shi da arziki shi hmm. to lokacin idan ya tashi magana ce lokacin da na aure ki yar matsiya ta ce ke waye waye kin san kalmar mu ta malam bahaushe akwai su da iya magana to akwai magana da za a iya so sami kirai mm. ke kuma wata rana kina ganin maganan nan za ku yi musayan miyau da shi akwai ranar da ke ma idan ya gaya miki ke ma akwai ranar da hajar mai gari za ta ɓace mm. ke ma za ki iya mai an kai ka makura to matsalar da muke yawan samu da maza hausa mu kuma kin san meye ba mu da shi yanzu a aure mm. fahimtar juna wato uwa gama dubayyan aka da eh. sai kowa ya gumba fa tattauna idan aka ce idan aka ce namiji bai da fasaha mm. matar ba ta da fasaha a zama aure mm. to mun tattara mun samu matsaloli kenan to dan yi mana fassara dan gaskiya abin da muke so mu matsalolin me akwai namijin da wani mai alkawari ne mm. idan yau ya samu naira miliyan daya zai ce miki wance yau na yi aiki ko na yi contract na samu naira miliyan daya me kike ganin za a yi wato yana shawara da yana shawara da matarsa kuma zai yi shawara da mahaifiyarsa idan tana raye eh. mama me kike gani za a yi zan mu wance kaza ah, zan mu wane kaza hmm. eh to ke in ya baki ki ya ma mahaifiyar shi hmm. to wani ba wannan ke kika yi wahala da shi bai da ko sisi hmm. amma ba a tunanin a a ke kin zauna da shi kin wahala burin su ya kara miki aure ba wai ki ce ba ki san ki ba dole sai a yi abin da ka dawo wata dai a'a ba maganan ba shine matsalar matan arewa ba maganan wai kishi bane mm. maganan akwai kyautatawa mazan Hausawa mu yawanci abin da suke nuna a'a wallahi wani baya kyautatawa wani baya kyautata shi auren ma Kuma zan gani suke kamar akwai da date eh kuma akwai alfarma da suke eh, wata alfarma mm, mm. kin gane shi ya sanya auren idan aka yi shi mm. sai ki ga wani ma ba maganin kishiya bane maganin ni da ke ne ke kadaici sai ki ga auren duka in an yi shi bidu dudu yarinya ta munna za ta yi aure za ta yi aure a yi soyayya da kuma koyi za ta koyi girki ta koyi kwalliya ta eh, koyi waye yi wannan amma iyaye su wahala gurin nan nemowa a samu a rufa mata sai daga auren duka dududu shekara ɗaya ne an yi shi sai kiga abu ya lalace to ni ban sani ba ga abin garan na suke nema ne ko wani abu da ya can ya hango wata sai kiga ya ko kuma hada sha'awa ne kila auren sha'awa ne to shi ne ba mu sani ba amma al'amarin yanzu ya kai intaha ba wai magana ko sai an ƙara kishiya ba lokaci kuma an ƙara auren a lokacin sai a gaje na gidan nan fa an gaji da ke an gaji da ke na mm, miji da ma ake dozin kika haifa ne ma ake ki tsalle da alwarin ƴaƴan nan ba ga mu da karfin yaran ba maganan yaran ba yanzu wannan shi a lokacin da ga cewa sabuwar rayuwa gaskiya zai tunda shi namiji baya tsufa baya tsufa yau ke ki riga kin expire to mm. shi ne nake ganin auren ko su maza an gaya musu akwai expire da a birni kawai aka samu wannan saboda za a ce ai bariki ne an yi haduwan bariki ba a san asalin juna ba a jin kunya mm. yanzu sai ga mace macen auren nan har a ƙauye mm. yarinya karama shekara sha hudu sha biyar sha shida an mata aure shekara guda wata ta dawo gidansu ne ta haihu wata da goyo an sake ta mm. gaba ɗaya ba a jin kunyan juna an saki al'ada ne ni ko na ma rasa me yake ba eh, wai shin kwanan saboda malam bahaushe ya ga cewa shi kayan ɗaki bai da wahalar yi ne idan zai auri yar mutane shi mishi ake a kawo mishi gida saboda haka bai san wahalar wannan ila shi ke kawa mai sa muke da bambanci da kabilu waɗanda dama dole sai ya yi wannan hidimar wa matarsa. Eh ban tare numfashin ki ba. Mm. Ni abin a nawa tunanin ina ganin mazan ma kuma ba san ka'idojin aure ba ne. To ina ganin akwai alamu. Eh, sai karatu. Eh burin su ai aure kwana biyu sai a fara hararar wace ce kuma zan ɗauko. musamman ce kenan eh ana wa nan saboda abin da nake duba iyayenmu na baya ba haka suka yi ba idan kuma addini ne a tunani na yanzu mun fi mun fi sanin addini to ko mu a ina ga tunani na ko wato muna muna yawan yin karatun auren ne eh, ba mu su kuma can ba an tantance su kuma dan abin da suka samu na ka'idojin auren sun yi kokari sun rike shi wato kaman ya kaman haƙoƙin da aure kamata a bashi mm. su can na mutanen da sun yi kokari mm. sun rike shi eh, dan zaki gani mu a iyayenmu na da auratayyar nan zaki ga yawancin gidaje ake samun mutum da mata hudu mm. amma fuskantar da abin da mata suke fuskanta a yanzu na da ba su fuskance shi su ba sa fuskantar shi ya rike muhimmancin aure saboda shi a tunanin shi ma in ya miki wata bakar magana da iyayenki suka ji mm. abin nan abin kunya ne a gare shi yana girmama yana girmama iyayenki ko da ba ya san ko da ba ya san ba zai yana da haka da yana iyaye ba to mun dai yanzu sai na kama iyayen ma da sun ba shi aure ya gama gaishe su a dukiya eh na farko an yi gaisuwar sarkai eh daga baya kuma eh, sai a ga eh za in ma zai zo buga mu buga ne mm. saboda ba ka ji ana mai da zance da shi yayi eh, amma ya gaya mata gaya mashi yawwa mutane da suna ganin girman junan su hakan ne ana wuta to na kenan dai akwai magana cewa al'ada ma ta fara lalacewa shi yasa eh, aka samu matsaloli akwai wannan magana sosai ma saboda haka shi yasa yanzu tarbiyya muke da wannan matsalan mutuwan aure shi ya jawo matsalar tarbiyya tabbas to eh, uwa ba ta nan da za a haɗa hannu da ita da uba a uba ya ce ya duba kina da ƴaƴa bakwai mm. ya ɗauke ki daga gurin ƴaƴan nan bai tunanin fa wani hali yaran nan fa za su shiga ke dai ke tafi tun da ke na auro kuma yau buke ce ban su eh. ƴaƴa dai su zauna ko su rayu ko ba za su rayu ba eh. kuma ki kwashe ƴaƴan ki tafi da su ba damuwa shi ba wai matsalar ko ba dole sai sun hannu ba kuma ba wai na za su kwanta shi ba matsalar shi tunda dai wannan jama'a mata da yake so zamanin ta ya zo Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. na lura dukkan maganganun hukumata mata mm. kun mai da hankali ne akan maganar yadda mazan suke fifiko tsakanin matayensu wanda ke kawo matsalolin auren a samu rabuwa da kuma maganan yara wanda duk mace inda har uwa ce duk zuciyarta da ta fara saka wannan to kwa zuciyarta gaba ɗaya na kan wannan wata duk da komai san da ke mijinta an ce dama rabawa ake yi a zuba wa yara saura to kenan dai ku damuwar ku abubuwan da ake muku su kuma maza sun nuna cewa fa iyayenku suna nusa iko wani lokaci za a ce za ta yi makaranta za a ce wai sai an yi masa sharaɗa kafin a yi aure to dan me bayan sun san su suka fi babanta bayan an daura auren nan sun fi babanta iko za a ce wai sai an tilasta musu wai wani ma reni ma da ake musu wai a ce musu to ma ba za ka iya bada wannan eh, kuɗin makarantar da ni ba damuwa mu za mu biya wai wannan abin yana masa zafi a rai sannan suka ce idan kun dawo yan eh, kun shigo gidan ba ku da wanda kuke zama da shi kishiya irin uwarsu Mm. uwar miji ta zama muku kishiya dangin su sun zama muku abokin abokan fada mm. wai ku ba kwa ganin wannan laifin daga wannan bangaren eh abin da yake faruwa mm. uwar miji ta zama kishiya yawanci idan har namiji ya kama maganganu ne a ce yana da kannai mata da kanne maza to yawanci su ne suke juya ma uwarsu tunani kuma sai ta ɗauki abin da su suka faɗa amma idan uwan miji ta san me take yi mm. yadda yanzu ba za ta sauya mata tunani game da surukarta ba saboda sirkarta duk a karkashin mulkin wa suke in an dawo a karkashin mulkin ta wallahi duk arzikin da za ki ci tun da ita ta haife shi hmm. wallahi karya kiki duk wani arziki da za ki ci wallahi da ita kike kawo. ko da ba ta da rai ko albarkacin sunan aka kira shi sai kin mata addu'a in kin san me kike yi wato ke sirka ke da aka aure in ita ta yawa ni kuma a tunanina ni ba abin da sarka za ta nema a gurin ɗanta in ce kadai ne to matsayin ba ɗaya ba ne dole ne a ta uwa ta san cewa ta ci zamananta. awo ta yadda da wannan ita ma ai wata uwa ce ta haifan wata ɗan eh. ta ci ta yaɗi dai bacci ya zama dole uwa ta san cewa ita ma ta auri ɗayan mutane ta je ta zauna ta dangwala da cire idanta akan gidan wato yana magana da suke yi akwai ƙanshin gaskiya kenan da kuna mai da iyayen mazajen ku kamar kishiyoyi ke nan da Su ce ta ci zamani ta aiko ai ba matsayin ɗaya ne ai ya ke ji to yanzu uwan miji ne za ta aiko ɗanta gun dan uwan shi ko ya zo gaishe ku yana zuwa sai ga an kawo dankalin turawa yana komawa gida ya ce mama kin ga gidan wani hmm. daula kawai suke son baki a nasarar yana ki ita ɗan nan na zuwa ta da ramai saboda rashin wata watakila ma dankalin ke kika siyo ɗinki ne na wani dankalin aka ɗiwa miki amma kafin a ce miki mai wannan sai ta daren da bala'i mu don an rena mu gidan masu kudaci da firiza an je an yi kaza an yi kaza san yi kaza kawon gidi ne wannan an ki a cikin bala'i wato kannan miji sun hada kannan miji su suke fara kulla bala'i shi yasa uwar miji banda za ki ga an kwanta zauna lafiya to ba ta ɗauka maganar kannan miji ne <laughs> da sun ce mama gidan wani kowa ku je ku ji da ku gidan kowa ya ta kashi ko kuna da eh. matsalar sa ido kowa ya je ji da matsalar To wanda ta san girman ta kenan sai ki ga an zauna lafiya amma duk uwar mijin da ɗaya za su dinga kai mata labarin ne ɗaya ya ci me yasa me suka yi ko an ko ba ki saki ba kwanciyar hankali zani ne tsada haidai ki je da shi da daddare don bala'i Eh, karanta daidai wani to uwar ku bata ba ku fuska ba kin ga akwai inda za a yi ku ci gaba sai ki shekara goma sha biyar da yau aure sai ki ga mijinki ya je zai aure yan cikin ki mm. yana prevailing pictures ana rarrungume shi a fili ina kuke so mu kai wannan bakin ciki <laughs> ko da ki shi ya muku yawa ba da arewa na kallon gane bakin ciki ishe ka mm. ana kawo su tana ana kawo su tana da ƴaƴan zagan zaga a university ko a secondary to ke ko ne namiji na tsafta ne eh, eh, tsafta namiji na tsafta eh, ne tsafta ne me tsafta ai malam malam to saboda haka sai aure ya dinga mutuwa da dole cikin Najeriya ki ci hawa wani mutum cin farashi ka ba wannan saboda me ki ci aure zama sabo aka ce amarya namiji ko ta buzuzu ce sai yi ɗaukinta. to ɗaukin ne yake sawa a wuce gona da iri kenan ba matsala bane matsalar da ke ta ciki ya daraja ki ya gaya mata matsayin ki da mahimmanci eh, kowa ya zauna a yawwa in ta daɗe tana runguma inda akuyan gaba ta sha ruwa ta baya ma ta zo an yanzu mazan ba sa haka maganar gaskiya wallahi wani yana yi. wani yana yi bayan Allah in dai namiji halin shi ne mm. wallahi tallahi sai ya yi sai dai in ba dan halak ba ne shege ne eh, amma in dai dan halak ne wallahi wallahi sai ya yi saboda duk abin da ya ma uwar gida mm. lokaci amaryar bulalar da aka daki a uwar gida da ita za a ƙara zuge ta ne idan da ganye goma a jiki sai an zuge ta ta zama ba ganye sai a dauka a dinga dukan ki da wato sai ya fi to saboda haka duk wannan abin da hakuri bai baka ba tsiya ba za ta baka shi ba wannan abin lokaci ne idan suka yi da ne ake amarci ina zuwa da Allah ku mm. yi haƙuri mm. da ne ake amarci a shekara ana amarci ki haihu nawa kina amarci yanzu ko in kika ci amarci kila sati mm. biyu ne ko wata uku haka idan eh, idan kin ci <laughs> kun kuma baki ci ba to ko baki zo da gara da yawa bane shi sa wallahi ko da baki zo da gara ba ai shi hali a zanen dutse yake shi yasa ni yanzu misali ina gyaran jiki ina sana'o'i mm. duk amaryar da naga tana da rawar kai mm. ina mata gyaran jikin nan ina mata nasiha mm. zan ce to duk wannan soyayyar da kuka ga kuna yi a waya ki ajiye ta ki saurari ne na ki gaya miki ina mata gyaran jikin nan ina dora mata da wannan soyayya da ta sani kamar tabarma ce da ta shimfiɗa eh. ta nannaɗe ta ta kai ta ta cilla mata wuta ana gama daurawa shi yawwa ta ɗauki wadda za su fara zama yanzu ne za su san halin juna da karya suka yi wa juna hmm. yanzu ne zaman su zai yi. majoritin maza gaskiya a soyayya dai ana yin su a wajen in an shiga gida lokacin da za a kulla soyayyan a sa a juna akan tarbi na kwarai sai kiga soyayya ya zama kuma yayya a lokacin sai kiga ana fa zaman zille zille juna an kasa fahimtar juna saboda a waje ba irin kalar soyayya da wato a waje yake tsayawa yanzu saboda abin da zaki duba zaki ga yara kanana aure gashi ya mutu kiga yarinya ta aure kamar dandana daki ta fito shi yasa mu muke ta tunanin je abin da yanzu ya riga ya zama ma dai gashi nan ne dai a arewa to ko dai ba kwa dan kunnan yaran cewa su dinga ladabi da biyawa ga mazajin su eh to duk ladabin ya sai namiji ya so ya zauna da ita haka ne kuma tunda an yi ba ɗaya ba ba biyu ba kin ga abin zai zama na abu ne zo da sai an yi gyara yanzu a kai wanda muna roƙon Allah ya kawo mana sauki to a tashi tsaye to muna nan muna roƙon Allah mana tambari ne na eh, arewacin sai a tashi tsaye Allah ya mana gyara saboda ga yaran mu na yan mata wasu na shiga wasu na fita wasu na shiga wasu na fita abin yana nema ya yawa ina da magana akan wannan magana gyara auren da kika ce akwai wasu kabilun da muke da su a arewacin Sun gare waɗanda aka fi sani suke taka rawa a sa inyamuri a to ai ba arewaci suke ba su eh misali waɗanda muke tare da su a Najeriya arewacin Najeriya suna tare da mu a arewaci kin ga za a sa inyamuri za a sa biyar rabi kin ga mun fi zama da su duk guri uku na ukun mu bahaushe mu ne aka fi sani a cikin arewacin najeriya inda za ka mu na hausawa sai take gaya mana za a je a kashe kudi mu ba za mu kashe wannan kudin ba su ce a zo a saki yarinya ba to shikenan masu rare kun je ji abinda mata suka ce kuma kun ga su inda suka mai da hankali suka raja'a akwai dai bambanci tsakaninsu da maza mm. sai mu duba mu gani ina ne wurin gyara mai gyara wannan maudubi na san ba mu gama shi a haka ba za mu ci gaba da kuma bibiyarsa don dai mu gani cewa an samu um, gyara a ciki mu inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Hauwa. Wayo Masu raro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu kayatarwa da baki ke son ci. a yau ma muna tare da malama hawa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki malama hawa barka da zuwa yawwa barka da salamu alaikum shi wannan farfesun dankalin yadda ake yin shi zaki samu dankalin ki na turawa kifiri wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gida na bana raba wato wallan haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yauwa za ki sami dankalin ki ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali a um, um, tattasai da atarugu tafarnuwa kanumfari citta magi gishiri kori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin da. Eh, su ake bukata hmm. so idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi blandin ɗin tattasan ki da attarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki ki ɗan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa already dama za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya. Ai sama sama kenan. Yawwa sama sama. To babu kayan lambu a cikin. Akwai kayan lambu. Hmm. Akwai kabeji, hmm. akwai carrot, akwai eh, green beans, akwai peas yawwa to idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantanki hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder. saboda kolo din shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki sake tafasa shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin kolo din su da zai fito a cikin farfesa kin gane mm. ba za su canja kwalo ba idan sun juta wuta ko sun haɗu da wani kala kin gane yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kwalo din kwalo zai baki kwalo din da kike so suna gefe so za ki dan sa mai gidan ki soya kayan miyan ki ki zuba musu ki zuba abubuwan ɗanɗanan nan su magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da kike so yau eh ki zuzzuba idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara dahuwa sai ki digo sai ki zo ki samu sai ki zo ki dauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a tafashe yake ya riga ya ya ma da hu so sai ki zuba ya malama wajen wajen ajiye ruwan sanwa to wurin sa ruwan sanwa mm. nan ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko kadan za ta sa irin wannan girki kin san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take mm. amma kuma aikin sanyi dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa zaki dauko tafashashen hantan ki ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yau sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗen da zaki so kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din kin gane yauwa da karas sai ki mayar da tukunya ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika daidaiciya da husan nan kuma pepe sup din ruwan ya miki yadda kike so mm, yawa ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala pepe soup din dankali komai da ruwanka kenan eh bangaren nama akwai eh. yake akwai akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa ruwa eh. mutum ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ce an yi wa mara lafiya ko tsoho sosai eh ko mai diabetes ma yawa eh zai iya ci sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya kiya ni gabatarwa wato Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.